الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 28 ga watan zulhijja injiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da talatin ga watan oktoba shekara na dubu biyu da ainihin goma sha shida muna cikin karatun littafin mu'amalar hukam fi nau'in kitabi wa sunna na ainihin a doktor abdulsalam bin barjan bin nasir ali abdulkarim rahimahullah am za mu tashi yau a cikin shafi na 61 alhaqqu samin muna magana akan haƙƙin ainihin shugaba akan ko akan talakawa ko ko kuma haƙƙin talakawa akan shugaba shine abin da muke magana haƙƙin talakawa akan shugaba na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق الثامن حق إلى تقوى النظر في أوقاف البر yana daga cikin haƙƙin talakawa akan shugaba dole ne shugaba ya yi nazari ya ringa nazari game da wakafi na ainihin da'a da kuma ibada idan har an ba da wakafi misali mutum kafin ya rasu ya ce ya ba da wakafin wa'annan gidaje ko ya ba da wakafin fili ya ce wayannan filaye gaba ɗaya a sarrafa su a wajen kulawa da marayu ko a sarrafa su a wajen kulawa da talakawa misali ya zama to haƙƙin shugaba ya sa ido akan wannan abu Ku gane ko shugaba ya tabbatar da ana sarrafa wannan dukiya na wakafi zuwa ga wanda suka dace kada a karkatar da wannan dukiya zuwa ga wani abu wanda shi wannan bawan Allah bai yi wasiya akan shi ba misali na'am wa sarfuha fi ma hiya lahu min al-jihad da kuma sarrafa ta a cikin abin da ya dace na ainihin bangarori duk bangarorin da mutumin ya ayyana dole ne ga shugaba ya sa ido ya tabbatar an sarrafa dukiyar ko kuma an sarrafa wannan kaddara din zuwa ga abin da shugaban ya faɗa wa imaratil qanatir wa tashil subul khairat da kuma rayar da ainihin gada aikin shugaba ne ya kula da ainihin gadoji ya tabbatar gada bai ainihin karye ba ko abin da ya kama da wannan da kuma sauwaki hanyoyi na alkhairai na'am alhaqqu tasi haƙi na tara annazari fi qasmi al-ghanaim wa taqsimiha wato nazari game da rabon ganima wato da kuma rarraba ta yadda ake rarraba ganima shugaba zai sa ido ya tabbatar an yi adalci wajen raba ganima din وصرف أخماس أخماسها إلى مستحقيها da kuma sarrafa kumufinta zuwa ga wanda suka cancance ta an gane yayi tunda an ce na maganin mutum min shay'in fa anna lillahi kuma sahugo wato abin da ku samu na ganima kowane irin abu ne to Allah yana da kumusin to wannan kumusin za a duba da kyau a tabbatar da shi wannan kumusi an sarrafa shi inda ya dace an na'am al-haqqul ashir haƙƙi na goma al fi sultani adalci a wajen shugabanci kada ya zama to yana zaluntar talakawa wa suluku mawaridihi fi jami'i sha'ani da kuma shiga ainihin magangara na adalci a cikin dukkan sha'aninsa duk wani sha'aninsa na mulki ya tabbatar ya yi adalci ga talakawa ya tabbatar bai zalunce su ba a kowane bangare misali an gane ko نعم قال تعالى الله تعالى يقول الله يأمر بالعدل والإحسان للي الله تعالى يلا أمر بي لعادل تكوتتاوا وقال تعالى الله تعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا idan kuka magana in za ku yi magana ku adalci kenan adalci a wajen aiki adalci a wajen magana adalci a wajen komai shi shugaba ana bukata ya zama to adili na'am wa fi